استدل الإمام البخاري ببعض الأحاديث ليبرهن على صحة العمل بخبر الآحاد ردا على المخالفين فها هو ذا يقول قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار سمعت عبد الله بن عمر عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنستطيع أن نستنبط آه، أن نعرف محل الشاهد من هذا الحديث يقول قال عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوب yace manzon Allah yace sallallahu alaihi wasallam lallai bilal na kiran sallah da shauran dare kada ya hana ku cin sahu ku ci ku sha har sai in abdullahi ibn umm maktum al-a'ma yayi kiran sallah ina ma haddu shahid na cewa wannan hadisi da ke cewa ya halatta ayi aiki da kabarul ahad inna bilalan yunadi billahi tayyib wa kul washrabu Eh, eh, ma'ana wai in bilal ya in mai ladan ya tashi kadai ya kiran sallah ma'ana ya ba mu izini mu sharuwa ya ba mu izini mu yi sallah ya ce lokaci ma'ana shi kadai ne wannan kadai ya isa a yi aiki ya zamo dalili akan aiki da khabarul ahad ثم بعد ذلك ساق حديثا آخر إمام البخاري من عجائبه yana magana dangane da خبر ahad sai ya kawo hadisin da ke zance kan kalli da baɗi eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh sun fi biyu amma eh sun fi biyu amma wannan lokaci lokaci kiran sallah da asuba abinda zaka ce sallar kiran asuba biyu ake kiran sallah asuba biyu ake yi shi da tambayar ku amma ladanan manzo Allah guda nawa ne akwai bilal ibn mahzura ibn ummi maktum al-a'ma lokacin kiran sallah masallaci annabi ya zan alfahari bane ba aiki ne na kaskanci da wulatanci mun gane ko eh dan bilal ne kiran sallah in lokaci ya kai manzo Allah dai zo in baya nan sai ya da ikama sai wanda ya gana ma ya ce shi da kai mana sallah ba duk sahabbai ba wani sai ce bara shi dan ni ne kaza ni ne kaza sai bilal ya ce wani da kai mana sallah da umurni sa ne ko yawwa eh? ne da yanzu ba gaskiya ake yi yanzu ba gaskiya ake yi sai ba sai a ga al'amura a hankali قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا yace an karbo daga Abdullahi dan Mas'ud yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sallar azhar sai raka'a biyar fa qila sai aka tabu aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka faɗa masa azida fi salat yau sallar azhar ta zama biyar raka'a biyar Kala wa ma za yace me ya faru yaya aka yi قالوا sai suka ce sallaita khamsan ai ka sai sallah raka'a biyar kai yau فسجد سجدتين بعد ما سلم سي سجد بيو بعد كده كو ina mahallin mutum ɗaya ya ce manzo Allah ai sallah raka'a biyar aka yi sai manzo Allah ya yi ibadi ai aiki da kabarul ahad ko ba aiki da kabarul ahad ba قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قال حدثني مالك عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين وترى نمز الله صلى الله عليه وسلم هنا مسلم صلى الظهر قول أثر da aka yi sallah raka'a biyu sai manzo Allah ya sallame rabsanuwa kenan ko sahau kenan da aka yi raka'a biyu sai manzo Allah ya sallama to wannan hadisin ya zo da tsawo duk sahabbai su sayyidina abubakar su sayyidina umar manya manyan sahabbai muhajirina da ansar suna bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah ya raka a biyu asar ko a zahar sai sallama to sai kowa ya san wannan sallar bata cika ba amma cewa a cikin wata riwaya wa fil qawmi abubakar wa umaru fa haba ayyukan limam yace a wannan sallar akwai abubakar da umar amma sai kwarjini ya hana su yi manzon Allah magana wannan ya kalli wannan ana tunanin me ya faru ne to akwai wani mutum da yake hannunsa ɗaya gajere ne sai ana masa kina ana ce da shi zuliya yi zul ya dai ko ai suna jin dadin al'amari ya faru a samu dan kauye a ciki sai tashi ya faɗa manzo Allah ya za a ya menene haka amma su ba sa iyawa yana musu nauyi to zul ya dai sai kazar kazar yayi irin ta maza sai ce ya rasulullahi azidat salat am nasita wa fi riwayatin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu zalika lam yahsul qala bala inna ba'da zalika kad masallacin annabi da manzo Allah ya salla raka biyu manya-manyan sahabbai sai suka ji kwarjini ka a tambayi manzon Allah ko a tuna masa me ya faru to manzon Allah yana zaune sai wani mutum yana ci ana ce da shi zuriya da ilimi duk inda ka je cikin duniya malamai na zanci kuka na ilimi na fikihu suka ce da kissa ta zuriya da ilimi ita ce wannan kissa to wannan sahabi sai ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yau sallar asar ko azhar ta zama raka'a biyu ne ko ko mantuwa kai wata riwaya ta manzo Allah ce ba abin da ya faru a ciki ba a canza sallar asar ko azhar ba kuma ba mantuwa ne ba sai ce eh dayan wayansu abubuwa ya faru mana in ba yi wannan ba to wannan kenan in dai ba sallah ta zama kasarwa to ayi mantuwa sai manzo Allah ya ce akama yaqulu zul yadai abin da zul yadai ne fara haka ne to lokacin sai kowa ya samu dama eh manzo Allah haka ne ai aka biyu aka ai wannan akai فقال له ذو اليدين أكثرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال أصدق ذو اليدين فقال الناس نعم استشهدي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين زي ما الله يتاشي يشي كسورة أوئي biyu. ثم سلم bayan ya kakawar kawai guda biyu sai sallame kuma kabbara sa'annan ya kabbara kuma sajada mitla sujudi au aswal sa'annan ya sujada kamar sujada da yayi a cikin sallah ko sama da haka ma kuma rafa'a kuma kabbara ba sajada mitla sujudi kuma rafa'a mana ya raka'a biyu yayi sujada biyu kenan ai sujada mai kenan ba biyu kenan ko bai manzo Allah ma yayi sallah ne ai da ya tashi shiga gida ta ce masa yace menene aka sai ai kaza kaza kaza kaza sai dawo ya cika sallah ai lokacin da ake sallah aka yi mantuwa aka yi sallah ne ko me kuna cikin sallah sallah ba ta gaba ba ta gama ba mantuwa aka yi kuskure aka yi ana ga shi nan yace asadaka zu aka ma yakulu zuri rai ba ai maganganu ba da aka ce eh sai aka zo aka cika sallah, mana wannan sallah tana nan mantuwa aka yi kuskure ne ya faru sallah ta yi ma'ana duk ka'idojin da shari'a ta shimfiɗa akwai da akwai da akwai akan bukatu bukata sai ta kama ko larura sai ta kama na wannan abin da aka ce kaza aka yi da aka ce in kana cikin sallah kai magana sai sallah ka tayi ne to gashi sai magana abinda za ka yi da gangan sallah ta ɓace in aka yi shi a mantuwa sallah tana ɓacewa sallah ba ta ɓacewa yasa wa'ansu ka'idojin da malamai suka gina a kan sallah da wani lokacin da an kauce kamar ka'idojin da aka sa na bin liman na limanci da mamumanci sai ka za ka za ka za ka zo ka ga wa'ansu al'amuran sun faru daga manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama kuma sallah ta yi mun gane ko mahallin shahid shine da yake zuliya da yake kadai ya faɗa kuma manzo Allah ya taurare to sai ka ce to ai manzo Allah da ya aiki da wannan magana ba sai da suka goyi bayansa da ake ce ba aiki da magana khabarul ahadi magana ta ba ta samu kin zama balle har aiki akan ta حدثنا isma'ilu قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح يتي عبد الله بن عمر يتي متانينا قباء مسلاتين قباء سنة صلى الصبح إذ جاءهم آت sai wani mutum ɗaya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya salla tare da manzon Allah a cikin Madina ga an canza alqibla bayan an yi wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai ana kallon baitul maqdis da Allah ya umurni a fuskanci Ka'aba ne sai ya salla tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya fita shirye yana tafiya ya kai masallacin Quba sai ga waɗannan ba su san an canza hukunci ba suna kallon baitul maqdis shi kadai sai sai ai ni na tabbatar muku cewa na yi sallah bayan manzon Allah yau an canza alkibila an koma ana kallon Ka'aba dukkan su suna cikin sallah sai suka juyo suka fuskanci Ka'aba sun yi aiki da kabarul Ahadi ko ba su aiki da kabarul kabarul ahad yasa suka canza abin da suka sani da shi ana yi wata goma sha shida ko sha bakwai وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتي للي من الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن درجة عن سوق مثل القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة وقد أمر أن يستقبل الكعبة أن أمر شيخ الكعبة فاستقبلوها وهسكرت الكعبة وكانت وجوههم إلى الشام أو أن لوكتين سنفار صلى سنة كالليشام فاستداروا إلى الكعبة ليسك داو زوا كعبة sallar ta yi ko ba ta yi ba قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه يسري عند من الله يئسوا مدينه صلى نحو بيت المقدس ستة عشر او سبعة عشر شهرا manzon Allah ya fuskanci baitul maqdis yana salloli guda biyar wata goma sha shida wata gogo wata goma sha bakwai kamar kusan shekara ɗaya da rabi kenan wa kana yuhibbu an yuwajjaha ila al-ka'ba manzon Allah ko ya kasance yana matukar son ya ga an ce mishi ya koma yana fuskantar ka'aba fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya karbi addu'arsa ya biya masa bukatarsa sai ce qad للتهكيك tabbas قد نرى تقلب وجهك في السماء hakika mun ga juye juye eh, a huskan kana kallon sama kana son a canza maka wannan hukunci falan naka qiblatan tarda wallahi za mu fuskantar da kai alqibla da zaka yadda da ita na hawan ka'aba sai aka huskantar da shi zuwa ka'aba wa sallama ahu rajulun al-asra to wani mutum cikin sahabbai yayi sallar la'asar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kharaja famarra ala qaumin min al-ansar da ya fita daga sallar la'asar sai ya je wajen wa'ansu mutane mutanen lansarawa فقال سيك هو يشهد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة إتي إنا كبت المكسيوة ناي صلى تارد من الله صلى الله عليه وسلم أو هسكر تدجي كعبة فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر سيسك جويا سنة ركوعي yana faɗa musu sai suka biyo suna fuskantar Ka'aba a cikin ruku'i a wannan sallah da suke sallar la'asar ai aiki da khabarul ahad ko ba ai aiki da khabarul ahad ba sallar su ta yi ko ba ta yi ba tare da cewa sun aukar da wani juz'i cikin sallar a kan baitul maqdis a lokacin baitul maqdis ba al-qibla ba ce to amma hukunci bai kai musu ba suna kan asali na farko sai na sallar su ta yi ko ba ta yi ba قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال يتي ان كربو daga سيدنا انس بن مالك الله يكرمه سدايتي كنت اسقي ابا طلحه الانصاريه وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيح وهو تمر yace na kasance ina sayar da waɗannan manya-manyan sahabbai tsinin dabino na na giya da suke sha a lokacin ba haramta giya ba fa ja'ahum ati sai wani mutum ya zo musu fa qala sai ce innal khamra qad hurrimat yace lallai an haramta giya daga yau فقال أبو طلحة كيف سيدنا أبو طلحة يتي يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها يا أنس لدي وجهه أن تولو تولا تولن جيا قال أنس فقمت إلى فقمت إلى ميراث لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت يتي سينا تاشي زوا تولن جيا لمن تكي وجمه سيهودة تكركسين تولو سيجيا لجيا إياه قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سلة عن هزيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران أنكر ولد سيدنا هزيفة صاحب السر الله كان مسيدايتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتيم متان النجران لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين إيه والله zan aiko muku wani mutum amintacce ne tabbas lallai amini ne amintacce ne manzon Allah ya yi mutum shaida cewa amintacce ne shirafa laha ashabu اصحاب sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya ce ya ku mutanen Najran zan aiko muku jakada ko gwamna amintacce wanda yake tabbas sahihi ainihin amintacce ne to duk sahabbai da aka zo aka zauna majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin zaka kowa na daga wuya ko an gaishe a cewa ne kai wannan ya daga wannan ya daga wannan ya daga kowa na son a ce shi ne saboda sun ji manzon Allah ya bada digirin mai girmamawa ya bada title ya bada daraja daraja kuma ta gaskiya don sanda manzon Allah ce haqqa amin فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صحابي جس كسو أتواني كيني سبب وانا الدرجة إلا من ذا الله يأمن كده فبعث أبا عبيدة sai manzo Allah ce ya kai Abu Ubaida kai zaka je musu yanzu abu ubai da waliyi ne ko ba waliyi bane amintacce ne ko ba amintacce ne? wane ne ya faɗi amincinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi lisanin la yajiku anil hawa ina kungiyar abu ubai da قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شوبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم an karbo daga sayyidina Anas Allah ya kara masa da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li kulli ummatin amin duk wata al'umma tana da amintacce wanda yake shine amintaccen al'umma duk al'umma tana da shi da za a ji gaskiya ko ina ko wata unguwa ko wani kauye ko cikin birni za ce ai wane amintacce ne wane shine amintacce Kano ko wane su wane shine amintacce a Najeriya wane manzo Allah ce bi kulli ummatin aminu duk wata al'umma tana da amintacce al'umma annabi Musa tana da amintacce al'umma annabi Isa al'umma annabi wane ne duk wata al'umma manzo Allah yake tana da amintacce to mu kuma al'umma manzo Allah wane ne amintaccen mu Kala wa aminu hadhihi al-ummati Abu Ubaida yace amintaccen eh amintaccen wannan al'umma shine Abu Ubaida Amr ibn Amir ibn Jarrah Allah ke ne ba shi wannan daraja kuma tabbas manzon Allah baya ce maka kaza dan yana tsoronka ko yana naujin nauyinka ko yana kaza a'a abinda manzon Allah yake fada gaskiya ce yake fada wa'annan mutane manzon Allah ya yi musu shaida bi lisani sidqin la yantiqu anil hawa amma ba su ɗauki wa'annan sun je suna barna ba su ɗauki wa'annan sun je suna yaudara da gamfara a'a yaqini ya a fadace manzon Allah ya fada a cikin sahabbai amma ba wanda ya ɗauki wannan dama ya je na ɓata addinin Allah har abada duk abin da zaka zo ka faɗa ka ce cikin mafarki ne ko farki ne wallahi tallahi ƙarya kake yi ga waɗanda suka samu tabbas zahir a hannunsu amma ba su karanta addinin Allah ba sun fi kowa ma tsoron Allah قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال وكان رجل من الانصار sayyidina Umar yace to ina mahallu shahid li kulli ummatin aminun wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida ina mahallu shahid muna magana kan khabarul ahad Abu Ubaida shi kadai amini ne in ya zama shi kadai amini ne duk abin da ya faɗa mai za a yi aiki da shi kuma za a aiki da shi ba za a aiki da kabarun ahad kenan a sai ahadin abin da ake bukata aminci da adalci to shine ka kai sa sayyidina Umar na umar ce ya kasance shi da wani makocinsa mutumin madina suna bayayya yau na umar ya je gonarsa ko garijinsa ko kamfaninsa ko wurin sana'arsa wannan mutum ya zo wurin manzon Allah ya ji haddasana ya ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya koma gida da yamma na umar ya dawo daga gona ko kasuwanci ko sana'a sai ce ga abin da na biyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahad ne ko ba ahad bane gobe kuma shi wannan balansare sare ya je kasuwarsa ko sana'a ko noma ko gonarsa sayyidina Umar shi kuma yau zai sauko wajen manzon Allah zai zo makaranta ya ɗauki ɗimbin ilimi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gida wannan ya dawo daga kasuwa shi ma yake masa ga abin da na biyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khabarul ahad ne ko ba khabarul ahad bane za a yi aiki da shi ko ba za a yi aiki da shi ba قال وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن حنين عن ابن عباس إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يتي من الله صلى الله عليه وسلم يا كبا أيك يا يا كبا أيك سوجودين ياكي daya ya dauki ɗaya cikin su kai ne amirin kai ne shugaban su akan haka khabarul ahad ya halatta ko bai halatta ba wa amara alaihim rajulan fa awqada naran sai wannan da aka ce zamo amir sai kunna wuta wa qala dkhuluha sai ku shiga fa aradu an yadkhuluha sai suka so su shiga wutar wa qala akharuna sai dai wayan su cikin suka ce inna ma farar fararna minha ai abinda ya yasa muka bi manzon Allah gudun wuta yasa muka bi manzon Allah yaya kuma za mu zo mu shiga wuta ba za mu shiga ba fa zakaru lin nabi sallallahu alaihi wasallama fa qala lil ladina aradu an yadkhuluha da aka ba manzo Allah labari sai ya fada ma waɗanda da suka so su shiga wutan law dakhaluha lam yazalu fiha ila yawm al-qiyamah yace da sun shiga da su ta har zuwa tashin al-qiyama wa qala lil waɗanda suka kiya sai ce musu la sa'ata fi ma'asiyati ai ba wani biyayya a cikin sabon Allah duk wanda yake kai sabon Allah karka yi masa biyayya sai dan ya fi karfin ka inna masfa'atu fil ma'ruf ai biyayya a cikin aikin kirki قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره ان ابا هريره وزيد بن خالد خالد اخبراه ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم yace waɗansu mutane biyu suka yi jayayya sai suka tafi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hawwala sanad qala wa haddathana abu al-yamani qala akhbarana shu'aib an az qala akhbarani ubayd الله ابن عبد الله بن عتبة ابن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة قال يتي بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إلا مكفن وجمع الله صلى الله عليه وسلم إذ قام رجل من الأعراب سيوانا متن في الأربعة قوي يتاجي فقال سيتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم iqdili bi kitabillah kaga wanda ya san darajar rayuwarsa kaga wanda ya san mutuncin kansa kaga wanda ya san tsadar ransa kaga wanda ya san Allah ya yi shi ne dan ya bauta masa ya san cewa shi Allah ya halicce shi ne dan ya bauta masa akan haka ya fi karfin duk wata doka kan ba dokan Allah ba ma'ana darajar ka a cikin rayuwa ka yadda wata doka dokar da ka yadda tana janka ita ke nuna daraja ka a cikin rayuwa ba ka yadda sai dokar Allah kana da daraja har ga Allah ka tashi dokar Allah kana bin duk inda ka kai sai ka ji wata doka wace ba ta Allah ba duk kirin bibinka ka take shari'ar Allah ka take dokar Allah ka take menene da menene sai mu ce maka ai ba kai ka ba muna son mu ga lokacin da shugaban ka zai zo kada ka bushe kada ka fara ka ce yau kai ka tashi ne da sai ka duk doka za ka iya ba za ka iya ba ka ce ka take wannan dokar ai mun mun shiga ofis ba Allah gaban mu ai mai kaza kana shi wannan surutu da shugaban ka ya zo soja sai ka tsara ka bushe ka tsaya a kana bin wata doka ga shi ka bi wata doka ga baka bi doka ba ka ci bin doka ba ka ce an take an ci sai ce an fitar da kai ofis yau wanda ya sa ka ofis zai iya fitar da kai shi kai ya jima tsoro wanda ya baka rayuwa da zai iya karbewa yanzu shi ne hana ka ji tsoronsa ba komai sai shi dan kawai ka je ka shiga ofis ne neman dukiya kake jama'a kake yi shugabanci ne menene duk baki daya ka tafi shari'ar Allah shari'ar Allah ce kai ma dadda ku ran da ka fadi ka mutu ran nan ba za kai ka ofishin ka ba ba za kai ka wurin jama'ar ka ba ba za kai ka duk inda kake zuwa ba sai shari'a ta ce ai na wani ku yi masa wanka ku sa masa lifafa kai ku je ma ku yi masa sallah ba dai ya mutu yana karma ba ku je ku yi masa sallah kai kada ma ku je ku jefa shi juji kada ku kai shi office kada ku kai shi wurin wasan karta kada ku kai shi gidan giya kada ku kai shi kaza kaza kaza kai kada ku sa masa malum malum kada ku sa masa kaska biyu kada ku sa masa kaki da hullar karfi ku sa masa likafani a je ai masa sallah a bar shi in aka je aka saka shi cikin kabari a tambaye shi ya ba da jawabi فقال سيدي ابدلي بكتاب الله yace kai min hukunci da littafin Allah fa qama khasmuhu sai abokin jayayya sai taki fa qala sai ce sadaqa ya rasulullah gaskiya ya fada ifdi lahu bi kitabillah kai masa hukunci da littafin Allah wa azalli amma ya manzo Allah ka bani izini nayi magana fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam qul sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ma izini fada fadi mai ke bakinka fa qala sai yace abin da ya faru ya manza Allah sallallahu alaihi wasallam inna bini kana asifan ala hadha dana ya kasance dan aike ne wajen wannan wal asif al ajib dan ko da goce fa bimra'atihi sai ya zina da matarsa fa akhbaruni anna alabni ar-rajma sai aka ce nan babu wani hukunci da za a yi sai dai a jefe wannan dana kan ya taba aure in bai taba aure ba a yi masa bulala fasqadaitu منه bi mi'atin min sai na ce na fanke shi ga raguna guda ɗari ko awakai ko dabbobi ɗari wa walidatin ga ga baiwa kuma duk na bayar da na fanshi ɗana kada a jefe kuma sa'altu ilimi, sa'an nan na je na tambayi malamai na kwarai waɗanda ba sa karban kuɗi su yi fatawar ƙarya waɗanda ba sa kaza kaza kaza a'a malamai na sunna malamai masu tsoron Allah ba awon igiya ba fa akhbaruni sai suka bani labari suka ce anna alamra atihi rajma suka ce ai wancan matan za a jefe ta wa inna ma alabni danka kuma duk abin da kai bai ba sai an jefe shi ko an yi masa bulala wa tadribu anin za a masa bulala a fitar da shi a kai shi kurkuku shekara fa sai ce sai manzo Allah ce na fi biyadihi na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa la aqdiyanna bainakuma fi kitabillahi wallahi zai yi muku hukunci da littafin Allah amma alwalidatu wal ghanam duk abin da ka bayar kafar shi an kadin nan farduha farduha duk ba za a karbe su ba ba sa biya masa bukatar komai wa amma ibnuka fa alaihi jaldu mi'ati wa tadrimi amma dan ka zai masa bulala dari kuma a sa shi kurkuku shekara daya wa amma anta mahallu shahid kenan kai kuma ya unai لرجل من أسلم sai faɗa ma wani wani mutum yake ake ce da shi Unais Anas faqdu ra'ati hadha ya kai unai kai sammako zuwa matan wannan mutumin da yake wannan ɗaya yi na da ita in fa in tarafat in ta tabbatar da cewa haka ya faru farjumha ka jefe ta faqada alaiha unai sai unai ya sammako zuwa gare ta fa atarafat sai ta ce haka al'amari ya kasance farajamaha sai jefe ta mahallin shahid shine ba ma labari ba a zartar da hukunci ba ma hukunci ne su sauki ba har na fitar da rai mutum ɗaya ya wadatar babu ba'sin nabi sallallahu alaihi wasallam zubaira fali'atan wahdahu yace babin da ke bayanin manzon Allah sallallahu ya aika Zubairu ya je leko labarin abokan gaba zubairu shi kadai ma'ana kabarul ahadi za a yi aiki da shi kenan abinda ake so wanda ya bada labari ya zama mai gaskiya ne adili ne amintacce ne قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال يتي ناجي جابر بن عبد الله yana fatar cewa ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير كان الخندق wannan yaki da hankali ya tashi sai manzo Allah ya ce wa zai je ya leko min labarin abokan gaba wa tsik sai zubar ce ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama thumma nadabahu manzo Allah ya sake yi na biyu fanta daba zubairu thumma nadabahum fanta daba zubairu ko uku hankalin kowa ya tashi tashin hankali ne wuri ne mai hatsari manzo Allah ce wa zai je ne ko min labarin ce min bayani ba wanda ya daga hannu sai Zubairu manzo Allah ya faɗa na biyu manzo Allah ya faɗa na uku duk Zubairu yana cewa ni ne ya manzo Allah ni zan yi haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli nabiyyin حواري kowane annabi na da mataimaki wa hawari az zubayr zubairu shine mataimaki na zubayr wali ne ko ba wali bane da ni na samu wannan kalma ko kai duk kauye mutum zama yanta. sai in kafa limited company sai ni sai abinda na faɗa sai ƴaƴana sai jikokina sai dangina su ne za su tafi har ranar da Allah zai je tsayar da mu sai an tsaya tsake sai an amare su wallahi manzon Allah ya ba Zubair wannan ya yace duk wani annabi na da mataimaki mataimaki na shine Zubair ba mafarki ya zai faɗa ba ba ƙarya ya ba a'a ba tatsuniya ba ne ba ga talaga a'a wannan tabbas ne haƙƙan kai rantsuwa ka ba komai Zubair ba wali ba ne قال سفيان حفظته من ابن المنكدر سفيان يتي ناجي وانا مغنى لدى إذن ابن المنكدر وقال له أيوب يا أبا بكر حدثهم عن جابر أيوب يتي يا كي أبو بكر من رواية كيمس حديثي لدى جابر فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر أي متعلن يسنى سو سنى سو سكنا يمس حديثي لدى جابر وقال في ذلك المجلس سيف دعوة سميت جابرا فتتابع بين أحدهما سميت جابرا قلت ناجي جابر ياتي كذا ناجي جابر ياتي كذا قلت لسفيان وإلا الثورية يقول يوم قريظة سينك كما سفيان سينك ما سفيان الثوري sauri, الثوري سفيان غدا biyu ne manya manya Sufyan ibn Uyayna da Sufyan al-Thawri kusan duk tabakan ɗaya ne sai na fara masa jaza cewa Sufyan al sauri yana cewa ai wannan yakin Quraiza ne kana kaza hafisuhu yace haka ni ma na na kiyaye shi kama annaka jalisun yawmal khandaq kamar yanda kake zaune ga na tabbas haka na tabbatar da cewa rana khandaq ne kana Sufyan huwa yawmun wahid yace rana ɗaya ne wa tabbas sama Sufyan sai Sufyan ya murmushi a ah, ba su habai bane Sufyan ibn Uyayna Sufyan Thawri ai ba su habai a tutun da kaji ya ce fa qultu li sufyan farko ibn uyayna na biyu sauri idan da ya ce na farko qultu li sufyan na biyu ce fa qala sauri ba haka ba bane sufyan sauri ai sai wannan waɗannan suna cikin abubuwan da ke kawo wahala a cikin ilmin isnad isnadul ilmul isnad saboda sanadi sunan laki ne na mutane sun fi a kirga wannan sunan su daya sunan uban su daya sunan kakan su daya wannan sunan su daya sunan uban su daya sunan kakan su daya da kasa ɗaya suka fito dangantaka su duk daya wannan yaya za ka yi kararrabe to sai an yanda ya kore cikin sanin ilimin sanadi sai ka duba wannan duk wani malami da ka sani sai da aka rubuta labarin duk wani malami mai riwayar hadisi duk inda ya fice da aka bi aka rubuta tarihinsa saboda a kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani an haife shi kaza ya rayu kaza ya rayu kaza kaza yayi karasurun wani da wani da wani da wani da wani da wani almajiransa kuma wani da wani da wani da wani to in aka zo aka ce aka ga sunan naki suna guda biyu sun sun haɗe sun dace ka kasa sani cewa wannan ne cikin sanadin ko wannan ne cikin sanadin abin da ke da rikici in ɗaya ya zama suka ne ɗaya ba suka ba shine rikici amma in duk sun zama abintattu ne adilai ne sanadin ya inganta saura ka san wannan magana ina zaka danganta shi yaya zaka san wannan ne ko wannan ne to sai ka je ka ɗebo tahzibu tahzib sai ka je ibn hajarin sai sai maka tahzibu tahzib sufyan ibn uyayna ko sufyan sauri sunan shi kaza sunan shi kaza an haife shi kaza ga sunan malamansa da wane da wane da wane da wane ga sunan almajiransa da wane da wane da wane da wane sai kaga wannan suna ya zo cikin almajiransa sai ka riki ce a ce wannan magana su biya da sauri ai to wani lokacin ko sai ka hadu da wani rikicin kuma na biyu duk malamai ne lokacin su daya kuma wannan almajirin yayi karatu wannan yayi karatu wannan ni yadda kai sai an koyi ilimin eh, mustalahul hadith da ilmul isnad kuma ilimi ne da ke zaune zaman kansa ya fi komai rikici da wahala yasa duk babu ba inda ba fannin da aka yi marubutu manya manyan littafai sama da ilmul isnad asma'ur rijal mun gane ko ga al-kamal ga tahzib al-kamal ga tahzib al-tahzib ga takrib al-tahzib al-kamal al-mizzi wani yace tahzib al-kamal wani yace tahzib al-tahzib wani zai ce takribu tahzib ya kusanto maka gashi nan nan da nake bayyana maka ya za ka kasa wannan hadisi sahihi ne wannan hasan ne wannan da'ifi ne an ce maka wani sai akwai tabaqatur ruwat maratibur ruwat ma'ana tabaqatul ruwat da maratibul ruwat akwai bambanci tsakanin su ko babu bambanci akwai bambanci in ka duba tabaqatul ruwat da maratibul ruwat sai kaga imamu malik cikin tabaqatul ruwat yana ina yana can baya baya ba sahabi bane ba tabi'i bane ba tabi'u tabi'i bane sai ga matsayin sa na can amma haka zo marati sai kaga المرتبة الأولى الصحابة المرتبة من أكل من قيل sikatun ثقة to in aka zo wurin ba ka baka da ba in aka kira sahabbai martaba ta biyu za ka fara imam malik ya za ka yi mata tsakanin maratib da tabakat sai ilimi ne yana zaman kan ya fi wa'annan duk da muke wahala wallahi kuma ya fi yana da matukan muhimmanci in ba haka ba ya za ka ka zauna ka ce wannan hadisi sahihi ne wannan da'ifi ne sai ka zauna kuma gidan ka ci ilimi ka ji daɗi yi wannan kaza ne ka faɗi abin da ga dama ka yi karya. saboda baka san darajar ilimi ba hmm. inda ka yi karatu za ka ji nauyin faɗar wata magana dan mutane za su kallo za su ta kallo ka tsirara sai hmm. ko kana gani wai kana abin a zo a gani saboda me baka san darajar ilimi ba baka yi karatun ba da ka karanta ilmin isnad mustalahul hadith wallahi za ka yi magana sai ka yi tunani hmm. in za ka faɗi wani abu sai ka yi tunani shin wannan abin da zan faɗa wauta ne ko hankali ko da ka kiyaye mutuncin kansa sai ka san me za ka da yana cikin ilimin da yake da wahala ilimin hadisi yana da matukan daraja yana da matukar daraja amma kuma yana da wahala yana da daraja manzo Allah ya addu'a yake nazzara Allah ra'an sami'a maqat sami'a maqalat manzo Allah yake Allah ya haskaka mutumin da ya koyi ilimin hadisi yazo ya yaka yasa duk duniya sun tabbatar da duk inda malamai suka hadu malaman hadisi malaman hadisi muka ce ba almajiran hadisi ba mu almajiran hadisi malaman hadisi duk inda aka hadu malamai sun fi kowa haske sun fi kowa daukaka sun fi kowa hujja magana ta fi kowa ta karfi saboda me qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khairul ulumi ma kana fi haddathana wa ma siwa zaka waswasu shayatin haka manzo Allah ke nazzara Allahu ra'an sami a makalaci amma kowane ne kai ba ka da yadda za ka yi ga koyi ilimin hadisi baka sha wahala ba mm. sai ka hadu da wahala sai ka hadu da kaskanci da zage-zage da talauci amma karshe sai ka samu ɗaukaka duk wanda ya karanta ilimin hadisi ya san shi da wannan daraja mm. dan sai da aka waye gari Imam al-Bukhari ya kwam uku yana gida bai je makaranta ba shi da rigar da zai sa Imam Malik sai da aka waye gari ka ta ko na shi gafa gidan gidansa ya sayar shi ya kire ya sayar dan aini a biya bukata amma har yanzu aka ce Imam Malik sai karin ka ji shi a cikin ka wane mahaifinka kuma sai Imam al-Bukhari sai karin baka san inda ya fito ba baka saboda kawai ya ya kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kana jin dan da a zage shi wanda sai a zage ka amma wa'anda ba su san darajar ilimi ba su zai a cikin birni wane ne Imam al Bukhari wane ne mene saboda kana cin wani sai ka zage Imam al Bukhari baka san abin da kake faɗa ba da ilimin isnad kenan sai an karanta mustalah hadisi karatu sosai a tsanake a cikin kwanciyar hankali mun gane ko dama suka ce idan fata lam yarkabil ahwala wa lam tabta arjiluhu ni'ala fa'atihi al-mirwada wal mithala fa innahu la yashbihu ar-rijala yace in saurayi samari matashi ya tashi kafarsa ba ta ka ta kalma ba yana tafiya shine yau za ki nan za ki unguwan neman hadisi za ki ina ki karatu sunna zai tsallaka can zai tsallako nan wannan takalmi ya tsinke canza wannan takalmi ya tsinke wannan mota taya ta sake ba mai yana kan keke ne kan gaspa ne ina ake karatu sunna ya je nan ya ji karatu sunna mm. gobe ya je sai ya ji karatu sunna ya yi jin rayuwar ya tsayar da haka mm. ana nan wata rana ga Allah zai ya daga shi ba shi daukaka mm. kuna son shi ba kwa son shi kuna zagin shi kuna yabon shi daukaka man kana yuridu al-izzata walillahi al-izzat إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه يفعل الكلم الطيب ما معنى إليه يفعل الكلم الطيب الصعود ضد العروج أليس كذلك؟ Yake in saurayi, in saurayi ko samari ya tashi rayuwarsa duk bai ci da su cikin neman ilimin hadisi ba cikin mirwada wal mishhala wai ku bashi tozali da tandu fa innahu la yashbihu rijala ba ba ne bane yayi ta kwalliya kaman mace amma in karatu ne sai an sha wahala amma kana zaune gidanku kana zaune kofar gidanku kai abin da kaga dama sai yi maka dariya babu qaulin lahi ta'ala babin fadar Allah madaukakin sarki la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum Imam al-Bukhari kenan dan Allah mukallin cikin Imam al-Bukhari wai Allah ya ce kada ku shiga gidajen gidajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an an ba ku izini نصا من الله نفسي كنا لأن النص مأخوذ من المنصة وهي ما تدل عليه العروسة أليس كذلك؟ يقول هذا نصه واضحا جليا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم كذا كسكرة كسكرة جدا من الله سنة أن باكم إذني waye wannan umarni waye wannan hani Allah in mutum ɗaya zai ya baka izinin shiga manzo Allah ce ka shigo za a yi aiki da magana su ko za a yi aiki da shi ba a yi aiki da kabarul ahad kenan ko ba yi aiki da kabarul ahad ba abin da Imam Bukhari ke nufi kenan fa idza azina lahu wahidun jaza in mutum ɗaya ce maka an yi ma izini ka shiga ya halatta akan haka za a yi da kabarin ahad ko za a yi ba قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي عثمان عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا يتي وترانا من الله صلى الله عليه وسلم يتي وتغونا وامرني بحفظ الباب يتي من نشيا يقوبا نتيا نيسرو فجاء رجل يستأذن sai wani mutum ya zo yana neman izini ya shiga فقال سيتي إذن له وبشره بالجنة يتي كي مسا إذني يشيغو كما كي مسا البشر دا الجنة متن آية يتي مكا منزع الله يتي تشيغو منزع الله يتي كي كان الجنة ني أي أيكي لخبر الأهالي كما أيكي لخبر الأهالي أي أيكي لخبر الأهالي تهوسكا ديو ta huska ta farko tunda manzon Allah ya aika mutum daya ya san ya halatta ne in ba haka ba zai yi ba zai ba mutum daya kuma yace kaza kaza kaza aka dauka aka yi aiki da shi za yi aiki da kabarin ahad kuma za yi ba fa idza abubakar yace sai gashi da tijo abubakar ثم جاء عمر اي عمر يزو فقال ائذن له وبشره بالجنه يتي كباش اذني كي مسا البشر ده الجنه ثم جاء عثمان فعلنا سيدنا عثمان ذي النورين يزو فقال ائذن له وبشره بالجنه يتي كي مسا اذني كي مسا البشر ده الجنه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال اي يحيى عن عبيد بن هنين سمع ابن عباس سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال ji'itu sayyidina umar ce nazo fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi mashrubatin lahu wa gulamu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aswad ala ra'si jarjaraja sayyidina umar ce ina zuwa sai ga manzo Allah ya shiga wurin ɗakin sa kuriya inda yake gana ya shiga ɗakin sa sai ga wani yaro cikin yaran da ke yi ma manzo Allah aiki bakin yaro ne yana zaune bakin kofa shi ce da tsaro fa sai na ce kul haza umar ibn al-khattab fa azin fa azin li fa da sayyidina umar yazo sai sai ma wannan yaron da ke tsaro baki ne in ka jace a wannan lokaci ya zama bawa ke amma da yanzu ya tarar da shi ke tsaron manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai shiga yace kai yaushe ka zo Madina ba da mu da mu aka yi kaza da mu mu ka bude Makka ko a'a sai tsaya Yatete kace da manza Allah Umar ne yana neman izini, sai yaron ya je ce Umar ne yana neman izini, aka ce, ce ne da shi ke cigo? Sai ce an ce ka cigo. A aiki da ɓawar alabi ko ba ba? Babu makanan ajiye sallallahu alaihi wa ya ba asulinar Umarai wa rusuli wa hidan ba da wahid Yatete babin da ke bayanin manza Allah Sallallahu alaihi wa yana aika gwamnoni ɗaya-ɗaya, yana aika jataɗu ɗaya-ɗaya. Ya halarta ke ko bai halarta ba? tayyib shine malam yace amma umara'u," amma gwamnoni da manzon Allah ya aika ko amirai amirai amir amir fa innahu sallallahu alaihi wa sallama yace manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi كان أمر على مكة التابع الأسيد يتي يا ندى التابع الأسيد شيني قمنا مكة وعلى الطائف الطائف كما عثمان بن أبي العاص عثمان بن أبي shi aka aika طائف وعلى البحرين ابن العلاء الحضرمي البحرين كما أكا هيك ابن العلاء الحضرمي وعلى عمان عمرو بن العاص عمرو بن العاص كما شيني أكا هيك ومنا عمان وعلى نجران أبا سفيان ابن حرب أبو سفيان كما من الله هيك نجرانا وعلى صنعاء وسائر بلاد اليمن باذان ثم ابنه شهر وفيروز والمهاجر والمهاجر ابن أبي أمية وأبان ابن سعيد ابن العاص فأنكم يمن جاز garurukan da ke hade da yaman manzon Allah ya aika musu bazan sa'annan bayan haka ɗansa sa'an nan da fairu sa'an nan da muhajir sa'an nan da abi ibn abi umayya da abani dan sa'id ibn al-as وأمر على السواهب أبا موسى الأشعري أبو موسى الأشعري كما الله ينادى في ضمنها أقابت تيكو وعلى الجند وما معها معاذ بن جبل من الله كما ينادى بتاليا كس بتاليا من يمن ينسوجي أكسي معاذ بن جبل جيكا كيني شوغبانسو كيني كوماندا إنشيسكي معنا من الله هر سوجوجي إن زي زادي شوغبا معاذ بن جبل قوايا تنشي لفكه لإلمي people hukunci yana tafiya ma'ana a akan haka za a yi aiki da kabarin ahad kenan wa kana rubama altakaya wani lokaci kuma suka hadu mutum biyu suka hadu wa amara yazid ibn abi sufyana ala taima'a yazid ibn abi sufyana kuma manzo Allah ya nada shi a taima'a وثمامة بن أسال على اليمامة يم... ثمامة دم أسال كما الله يا أيكاشي يمامة و وسند يتي وسند كل قصة بازان عن قريب إن شاء الله وأما الرسل وإن gwamnoni kenan kai je gari kaza kai je gari kaza kai je gari kaza don ya ci a ce kwamishinoni ko in aka aika mutum zuwa gari ya yi shi kadai garin zai ya zama gwamna kenan ko to amma jakadu kuma a ce manzo Allah yana aika jakadu sai mu ga wani irin jakadu manzo Allah ke aikawa فإنه صلى الله عليه وسلم بعث ستة نفر مستهدين في سنة ست من الهجرة رسلا منه إلى من نذكر yace mutum shida a shekara ta shida na hijira manzo Allah ya ɗebi mutane shida ya aika su su wane ne wahum Hafiz ibn Abi Balta'a arsalahu ila maqawqis sahibul Iskandariya Hafiz dan Abi Balta'a manzo Allah ya aika shi zuwa maqawqis sa'a a Iskandariya واسمه جريج ابن مينا في ولن سركي سورة جريج مينا فما بعد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه da ya tafi da wasikan manzon Allah zuwa wannan sarki faqabila alkitab sai karbi wasiƙar takardar wa akrama hatiban wa ahsana nuzulahu wa sarahahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama jakadan manzon Allah ya mutunta shi ya sake aika shi zuwa manzon Allah ya ce ga kyauta ga mariyatul qibtiyya ga jaki ufai duk ka je ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahadalahu ma ahatibi kiswatun wa baghla bi sirjiha yace ga tufa ka je ka ba manzon Allah ga alfadari da sirji da kimfida da komai ka je ka ba manzon Allah da jari jariyatayn ku yanga guda biyu kaje ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ihdahuma um eh, mariya ummu ibrahima ita ce sayyidatu mariya mahaifiyar sayyidina ibrahim al-mu'azzam alaihi salatu wassalam wal ukhra ɗaya kuma ku yangar وهب صلى الله عليه وسلم لمحمد ابن قيس من ذا الله يدوكي ɗaya kungiyar ya ba wani sahabi da ake kira shi Muhammad ibn Qais العبدري وشجاع بن وهب أرسله إلى الحارث ابن أبي سمر shuja'u dan wahab manzon Allah ya aika shi jakada zuwa Haris dan Abi Kamr al-Ghassani sarkin Ghassasina malikul malikul balqa wanda yake shine sarkin balqa min ardi sham a kasan sham wa qila tawajjaha li jabalati wa qila lahumu ma'an aka ce wannan aka aika aka ce su aka aika jakadu wa qala ibn ishaq ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب إلى المنذر ابن الحارث ابن أبي شمر البساني من ذا الله يأيكا وانا صحابي زوى منذر دم حارث دم أبي شمر البساني صاحب دمشق sarkin Dimashq wannan lokacin qala shuja'un wannan jakadarsa yace fanta haitu ilayhi sai na je masa da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa bi ghutati dimash yana a cikin dimash fa qara'a kitab rasulullah sallallahu alaihi wasallama da ya karanta wasikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai jefar da ita wa rama bihi wa qala ha ana asiru ilayhi ya jefar da takardar yace zan je nan zan same shi ya ga abin da ke tafe da ni shi ya kina kaskasa da mu kuma zai aiko mana wasika wa azama ala zalika famana'ahu qaisar sai qaisar ya hana shi ce kada kai wannan ma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalik qala bada mulku, da manzo Allah ya samu labarin cewa ga jafa'in da yi sai manzo Allah ke mulki sarautarsa ta kare وديهية بن Khalifa. dihiyatu ibnu khalifa manzo Allah arsalahu ila kaisar malikin rum shine jakada da manza Allah ya aike shi zuwa kaisar sarkin rumawa fa akramahu kaisar sai kaisar ya girmama shi wa wada a kitaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala fakhidhi da ya karanta wasikar sai ya tsora wasikan akan cinyarsa ya girmama wasikar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahu an nabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ya tambayi labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm. yake da su kafin ka hau mulki ko gada kai ko hawa kai sai ka kware cikin ilimi mm. sai kai karatu kana da ilimi kana da hankali sai tambaya sai tabbatar da cewa lallai wannan annabi ne mm. wa sabata inda fi hatu nubuwatihi fa hamma bil islam sai ya so ya musulunta falam tuwafiqahu rum sai rumawa suka ce in ka musulunta za mu sauke ka kan mulki fa khafahu ala mulki zai ji tsoron kada ya rabu da mulkin sa fa amsaka sai rike mulkin wa radda dihiya raddan jamila sai amma ya mutunta dihiya amma ya tabbatar da manzon Allah annabin Allah ne kuma addinin musulunci gaskiya amma yaya zai da mulkin ai kowa ya san gaskiya wa qalu inna tabi'il huda ma'ak nutakhassaf min ardina aw lam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi samarat kulli rizqin min ladunna walakin aktharuhum la yaqalu inna tabi'il huda ma'ak mutakat mun san abin da kuke fada duk gaskiya ne mun sani amma muka ce a aiki da musulunci za mu rasa mulkin mu saboda turawa duniya ba za su yadda ba za su girgiza mu za su wahal da mu to ko ka bi turawan duniya ko ka bi turawan wane ne ko ka bi addinin Allah dai mulki za ka bar shi duk yadda aka yi duniya ma za a bata duk yadda aka yi ga waɗannan sarakuna da muka gani cikin su daya ya ka yayi kazar kazar ya karbi addinin musulunci shine najashi da najashi da ya karbi addinin musulunci da waɗanda suka ji tsoron kada su rabu da mulki suka ce shi suka ci karba addinin musulunci yau dai ina suke ina ki kisra da kaisar duk a Roma mu kauki su duk mai masar duka babu kowa mu gode ubangiji jalla sarki ta'ala wanda ke iko da kowa muna yin as-salatu bila muhdisa muhammad da dangi ne abokan annabawa ya zo yayin magana ce ina ki kisra da kaisar duk a Roma mu kauki su mai masar duka babu kowa babu kowa a cikinsu da wanda ya karyar ya fifita mulki akan addini da wanda ya fifita addini eh, addini akan mulki duk mulkin ya zo ya tsare baya aiki an koma lahira wa yake da riba وسليت بن عمرو العامري ارسله الى الى حوزه ابن علي ملك اليمامه wannan sahabi kuma aka aika shi wannan fa akramahu sai girmama shi wa anzalahu ya mutunta shi wa radda jawaba da kaulihi in ja'alta li ba'd al-amri sirtu ilayka sai ya rubuta jawabi ya rubuta ma manzon Allah jawabi eh zan Musulunci amma da shar'i a a bani wani mukami sai an raba da ni wa aslamtu wa nasartuka in za a bani wani abu zan zo maka zan musulunta zan taimake ka wa illa in ba haka ba kuma kasartu harbak sai in zo na yace ka da aka ba manzon Allah labari qala la wala karama Allah kfini yace ba shi da mutunci Allah ka isa min a kansa, Allah ka taimake ni a kansa, addu’a da manzon Allah yake. Kamata sai ya mutu. wa amr bin umayya damri arsalahu ila najashi Amur dan umayya azamri manzo Allah ya aike shi zuwa wurin najashi sarkin habasha malikul habasha wasmuhu askama فأخذ كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على عينيه da ya karanta littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dora akan idanu wata guda biyu yana murna yana ganin haske yana mutunta manza Allah sallallahu alaihi wasallam wa nazala ala saririhi dai girmama manzon Allah sai ya sauka kan kudirarsa ya zauna kasa wa jalasa ala al ya zauna kasa wa aslama ala yadi Ja'far bin Abi ya karbi musulunci a hannun na Ja'far dan Abi ga waɗanda suka kai shi karban musulunci don kiyaye mulki ga wanda ya karbi ɗin eh, musulunci ko ne zai faru ya faru walamma mata da ya mutu manzon Allah na Madina sai da ya mishi sallan zaɓi لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن حذافة عبد الله بن حذافة كما أرسله إلى كسرى من ذا الله يأيك زوا كسرى أبروي ابن هرمز famazzaka kitabahu kisra da aka kai man mishi wasika manzon Allah yana karanta sai kike sai ta sai aka ce manzon Allah ga abin da ya faru sai ce mazzaka Allahu mulkahu sa'annan manzon Allah ce idza halaka kisra fala kisra ba'dahu yace ya kike sai wasikar mu Allah ka kike mulkin sa shine Allah ya kike mulkin sa har zuwa yau wa qala yuqatibuni wa huwa abdi yace ce ce wasika yace yana rubuto min takarda ya mai na shiga musulunci shi yana bawa na mana mu da muke sarakuna shi da yake talaka wala ma balaga annabi sallallahu alaihi da labari ya saurin manzon Allah qala sai ce mazzaqa Allahu mulkahu sai ce Allah ya kike ta mulkin sa sai Allah ya kike sa ثم كتب كسرى إلى بازار وهو نائبه على اليمن أن بس إلى هذا الرجل بالحجاز رجلين من عندك جلدين فليأتي يعني سيربو تاتك داما ضمن السيما وانا يتيك أيك بتاريجي في الأوكو وانا مسلم سكاونا فبعث بازار قهرمانه وكان كاتبا حاسبا بكتاب فارس wannan ya iya rubutu kuma ya san harshen farisawa wa ba aka ma'ahu rajulan furs ya aika wani mutum cikin farisawa tare da wannan yuqalu lahu kharkhara sunan shi kharkhara wa kataba ma'ahu ma ila rasulillahi sallallahu alaihi ya amuru an yansarifa ma'ahu ma ila kisra fa kharaja yace wai bisu du'u wurin kisra sai suka fita hatta qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka taso tiriyar tiriyar har suka iso wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka shigo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su da wa qad halaqa lihahuma suka shigo kafin su zo sun aske mu sai manzo Allah ya kalle sai ce ku je ku sake dawowa wa afa ya ce warihi bihi ma duk asige mu suka bar gashin baki fakari hal nazar ilaihima sai manzo Allah ya kalle su wa qala lahumu irji'a hatta ta'tiyani gadan yake ku je gobe ku zo min wa atal khabar min as-sama'i rasulullah sallallahu alaihi wasallam da yake ku da aka aiko ku zo ku tafi da ni ku je tunda kun zo kun asige mu ku kun bar gashin baki ya saba ku je gobe ku zo suka tafi kafin su zo sai wahayi ya sauko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi wannan kisira da yi wannan rashin kunya Allah ya tura masa ɗansa ya je kashe shi ya yi masa juyin mulki ya hau kan kujerar mulki da Allah ma azza kan jalla qad sallata ala kisra ibnahu Shairoya. فقتله في دار كذا وكذا في ليلة كذا وكذا في kaza, كذا وكذا sai wahayi ya zo yake wannan kisra dan sa ke roya ya kashe shi rana kaza a lokaci kaza a cikin wata kaza a waje ga yadda aka yi duka sai ba shi labari fada ahu man nabi sallallahu alaihi wasallama sai ce su zo waɗannan guda biyu da aka ce su zo gobe din sai manzo Allah ce kai ku ku zo ku ji labarin da ba ku taɓa ji ba fa akhbarahuma sai ba su labari kun ga da ya aiko ku ɗansa ya kashe shi rana kaza lokaci kaza a rana kwanan wata na da kaza ya haye kan karagar mulki wa ata kharqarata mantiqatan fiha zahabun wa fidda wa kana ahdaha lahu ba'd al-muluk fa kharaja min indihi hatta qadima ala bazar wa akhbarahu al-khabara fa qala suka fita suka je suka ba bazani labari wanda ya aiko su wanda kisra ya ce kai ka aika su suka je suka ce mishi ka zafa ga abinda aka fada ga abinda wannan muhammad ya fada kaza kaza fa qala wallahi ma hadha bi kalam malikin wa inni la ara rajul nabiyya yace wallahi wannan magana ba magana ce ta mulki ba wannan mutumin annabi ne kama ya kulu wala ya kunan na ma kad kala ya fada muku dinnan haka zai kasance falan yanshab bazan an ba zarna a cikin wannan sai ga wasiƙa ta zo daga Ciroya yana ce mishi na tabbatar da kai gwamna wuri kaza na kashe ubana na hau mulki rana kaza lokaci kaza a dare kaza yadda manzon Allah ya ba su labari sallallahu alaihi wasallam annahu qatala kisra تاريخ كذا وكذا ولما وقف عليه قال إن هذا الرجل لرسول da ya ji labari sai lallai wannan ne ba ku wannan labari manzon al Allah ne fa aslama sai musulunta wa aslamat al abna'u min faris wa qarrarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'i yana musulunta sai manzon Allah ce to inda kake gwamnatin an tabbatar da kai da kai gwamna ne na karna kafirci yanzu ka zama gwamna na musulunci eh, kana musulunta sai ake an tabbatar da kai gwamna kaza wa huwa awwalu na'ib min wali sallallahu alaihi wasallam ويقال إنه صلى الله عليه وسلم أرسل العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى من الله يا أيك al'ala wa hadrami zuwa munzir bin sawa in kaga wasikun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min kaza Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam ila munzir bin sawa yana kira sa zuwa addinin musulunci al-abdi malik al-bahrain al-faras fa aslama wa aslama jami'ul arab sai munzir dan sawa ya musulunta duk larabawan bahrain suka musulunta wa arsala al-harith ibn umayr ila malik basra falamma nazala arda mukta, arada lahu amr ibn shahabil al-ghasani wa qatalahu wannan shine kadai jakada da manzo Allah ya taba aikai aikai shi aka kashe shi wa lam yuqtal rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulun ghayru ghayru وغيره وارسل جرير جرير بن عبد الله البجلي جرير بن عبد الله البجلي الى كلكلا من الله يأيك جرير بن عبد الله البجلي زوى كلكلا وزي عمرو فاسلم سوى ان سراقنا سكن مسلمتا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرير عندهما من الله يبر الدنيا جرير تنكسس وارسل السائب ابن الاواب هو اخو الزبير بن هو اخو الزبير الى فروه الى فروه waɗannan su ne waɗanda ɗaya ɗaya manzo Allah ya aika bayan aya an aika gwamnoni sai ya aika jakadu kafin manzo Allah ya bar duniya duk hanyar da za a bi a yi da'awa zuwa addinin Allah sai da manzo Allah ya yi ya yi kira magana da magana ya yi jihadi takobi da takobi ya aika gwamnoni ya aika wasiku ya aika tawaga ya tarbi tawaga na larabawa da na manyan sarakuna duk ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam وقال ابن عباس بعث النبي صلى الله عليه وسلم دية الكلبية بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى قيصر عبد الله بن عباس من قال الله صلى الله عليه وسلم يا أيك يا أيك دية الكلبي دوسيك زوى عظيم بصرى زوى سلك بصرى أن يدفعه إلى قيصر يتي كي sarkin busra in ka kalli wannan wasiƙa ka ba kaisar tunda mutum ɗaya manzon Allah ya aika hujja ce akan aiki da khabarul ahad قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب انه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عبد الله بن عباس اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى من الله يا ايك تكدس وسيك زوا كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين سيتي كبا سركم بحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى سركم بحرين في با كسرى فلما قرأه كسرى da kisra ya karanta wasiƙar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mazzaqahu sai kekke sai keta wannan wasikar fa hasibtu anna ibn al-musayyib qala yace sai ibn musayyib yace manzo Allah fada'a alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ay yumazzaqu kullu mumazzaq ya manzo Allah ya musu addu'a Allah ya kekke ta sai ɗaya ɗaya قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن ابي عبيد قال حدثنا سلمة بن الاقوى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم azin fi qaumika manzon Allah ya ce ma wani mutum cikin kabiran aslama in ka je kai kiran sallah a cikin jama'arka aw fil nasi ko cikin mutane yawma ashura a iranan ashura a ka je kai ye kuwa ba kiran sallah ba ka je kai la, kai ye kuwa ka ce anna man akala yutimma baqiyata yawmihi wanda ya ci abinci ke kame baki sa har ya cika rana wa man lam yakun akala falyasum wanda bai ci abinci ba to ci gaba da azumin ranar ashura باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفود العرب باب وصية من زن الله يما توقع توقع دلار باوا suka تكذو مسا an yi balligu man wara'ahu yace kowa in ka je garin ku ko kauyen ku ka isar da sakon addinin musulunci qalahu malik ibn al-huwairi yace malik dan huwairi ya faɗi haka قال حدثنا علي بن الجاد قال أخبرنا شعيب وأول السند قال وحدثني إسحاق قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كان ابن عباس يقعدني على سريره yace Abdullahi dan Abbas ya kasance yana zama da yana zanna da ni akan gadansa akan shimfidarsa fa qala yace inna wafda Abdul Qais lamma atau Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man al wafd tawagam Abdul Qais da suka zo wurin manzon Allah sai ce wace tawaga ce wace jama'a ce wani ayari ne qalu rabi'ata suka ce kabilar rabi'a ce قال سيما الله شيء مرحبا بالوفد أو القوم غير خزايا ولا ندامة سيما الله شيء لا لي مرابا دولنا التوقع دا بس خسارة بكما بزاف سبا خسارة با بزاف ندامة با قالوا يا رسول الله سيسوك يا من الله صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبينك كفار مضرة yace tsakanin mu da kai akwai kafiran mudara ba ma samun zuwa wajen ka sai cikin watan watan haji wanda aka lokacin da aka aje yaki shi yasa abinda muke so ka ka umurce mu da wani abinda za mu je mu yi mu shiga aljanna hmm. abinda muke so shine famurna bi amrin nadkhulu bihi aljanna ka umurce mu da abinda mu je mu yi mu shiga aljanna ba ma samun dama muna zuwa maka kullun sai su ɗaya a shekara saboda akwai arna tsakanin mu suna hana mu zuwa wa nukhbiru bihi ma wara'ana abinda mu yi mu shiga aljanna kuma wannan abin zamu je mu yada a cikin kasan mu a kauyen mu kowa ya aiki da shi fasalu anil ashriba sai suka tambaya manzo Allah me da menene ya kamata mu sha me da menene ya haramta fanahahum an arba'in wa amarahum bi arba'in sai manzo Allah ya ane su kar su sha tsimin da aka yi cikin abu guda hudu sa'annan kuma ya umurce su da abubuwa guda hudu amarahum bil imani billahi yace ku yi imani da Allah qala sai ce hal tadruna mal iman billah ko kun san menene imani da Allah madaukin sarki qalu bisbati Allah wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka sani qala sai manzo Allah ce شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله أبن ذاك فتشيني إيماني شيني مسلمتي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأظن فيه صيام رمضان يعني رواية إلا ثمان أي قد أزمي أشي وتؤتوا من المغانم الخمسة فأنكما إن كياكي الله يبارك ريبة وتير أي بس بيار كبايا ونهاهم عن الدبائي ya hana su kar tsini cikin ah, gorar sabewa, wal hankali da kirmin da aka ah, abinda aka sha aka rarake cikinsa aka turun da aka shafa masa mai ba a iska ba ta shiga ciki a yanke bakinsa da an sa abu nan da na ce ya wal muzaffat wan muzaffat gora ko tulu da aka shafa makwalta ba a iska ba ta shiga da an saka abu sai sai buguwa wan naqir da turmin da aka rarake cikin sa wa rubama qala al muqayyar qala ihfazuhunna wa ablighuhunna man wara'akum yace waɗannan abubuwa ku kiyaye su ku yi aiki da su ku je ku isar da sakon addini zuwa jama'ar babu خبر المرأة wahida imam البخاري ya ce ba ma khabarul مثل أين ɗaya فالي ya faɗi labari ba mace ma ɗayan ta أي شيء labari za a yi aiki da shi an gama da shi yanzu hujja ta tabbata za a yi aiki da khabarul ahad matukan wanda ya bada labarin ajiri ne ba haka bane to mace kuma ɗaya in ta bada labari za a yi aiki da shi eh me kike hujja eh قال حدثنا محمد ابن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبة عن توبة الأنبري قال قال للشعبي يسي أرأيت حديث الحسن كوكا حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم دغ من الله صلى الله عليه وسلم وقاعت ابن عمر قريبا من سنتين او سنه ونصف يتي نازونا ورن عبد الله بن عمر شكرا دي كو شكرا ايه درجه فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا يتي بجينا بعد وانا حديثي بس وانا حديث قال يتي كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد يتي waɗansu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai sa'ad dan abi waqqas fa zahabu ya'kuluna min lahmi sun je za su ci abinci a gidan manzon Allah sai suka mika hannu za su dauko nama su ci فنادت امرأة من a zuwa النبي صلى alaihi عليه sai ɗaya cikin matan manzo Allah ta kira ta ce da su innahu lahmu babbin ta ce ai wannan nama da za ku ci naman damo ne fa amsaku sai suka rike hannu sai daina sun yi aiki da kabarul ahad ko ba ba labarin mace daya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا sai manzo Allah ce ku ci babu laifi gaskiya ta fara nama ne na dabo abin da yasa ba na cin wannan naman ba wai dan ya haramta bane ba abincin garin mu bane yasa nake kankanin sa amma a ki shar'a ba ta haramta ba ku ci abin mun gane ko sallallahu alaihi wasallam fa innahu halal man zalla yake halal ne au qala la ba'sa bihi ko kuma riwaya ya shaka ko cewa babu laifi ولكنه ليس من طعامي ce sai dai ba shi cikin abincin da na saba ci sai sa nake kankanin sa saboda ina idan na kinkine ta baya kankan dan ina kankanin wannan naman baya sa ya zama haramu mana abin da yake haramu shine abin da shari'a ta haramta mun gani to an gama da kamarul ahad kenan ko sura kitabul ihtisami bil kitabi was sunna littafin riko da ƙarfi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ku? قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة للسافر ركو ده القرآن ده حديث ma'ana su ne abin da za yi ku su ka tsira duniya da lahira amma in ka rabu da su duk abin da ka kama ka kama قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال رجل من اليهود لعمر يا امير المؤمنين ولب يهود يفدى سيدنا عمر يا امير المؤمنين لو لو أن علينا نزلت هذه الآية اليوم آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لاتخذنا ذلك اليوم إيدا yace mu Yahuda da mu aka saukan ma wannan aya اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم an cika muku addinin yau duk abin da za a kirkiro bayan wannan ya zama ne wa atmamtu alaikum ni'mati na cika muku ni'imata duk abin da aka kirkiro bayan wannan bai zama ni'ima ba ya zama ni'ima wa raditu lakum al-islam dina na yajje muku addinin musulunci musulunci shine addina addini addini duk wata kungiya da ba ta dauki musulunci shine gaba ba sai kungiyanci shine gaba ya zama ba ta lokaci ma yahudi ce da su aka sauka ma wannan aya da wannan aya da wannan ranar ta zama ranar idi ranar musi قال عمر سيدنا عمر يتي إني لا أعلم أي يوم نزلت هذه الآية يتي ني لا سنيف أكثر قد ون آية نزلت يوم عرفة تاسو قرانا عرفة في يوم الجمعة رانا الجمعة سمع سفيان من مسأر ومسأر قيس وقيس طارق قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع عمر الغداء حين بايع المسلمون أبا بكر يتي رانا دعك مسلمين كيما سيدنا أبو بكر مبايع سيدنا عمر يا هو منبري واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعي ديتا يسعى أكم منبر من الله صلى الله عليه وسلم تشهد التشهد في الصلاة إذا كان في الصلاة فمعناه التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أو التحيات التحيات لله الزاكيات أما التحية التشهد إذا كان في الخطاب أو الخطبة أو الكلام معناه إن الحمد لله إلى آخره تشهد قبل أبي بكر فقال sai wannan kalma sa'annan sai ce amma ba'ad bayan haka فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم Allah ya zaban ma manzon Allah abin ke wajensa ya fifita cikin abin da ke wajen Allah ya ɗauki abinsa ya ɗauki bawansa ya fi da ku وهذا كتاب وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم yace wannan littafi shine Allah ya shiryar da manzonku da shi fa ku yi riko da wannan littafin za ku shirya wa inna ma hada Allahu bihi rasulahu yace Allah ya shiryar da manzansa da wannan alqur'ani amma abin mamaki ya rab wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال يتي عبد الله بن عباس يتي ضمني ضمني اليه النبي صلى الله عليه وسلم يتي من الله يرغمه يما كان يتي حتى وقال يتي الله اللهم علمه الكتاب الله كسند في للكتاب كسند في القرآن قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا مؤتمر قال سمعت عوفا ان ابا ان ابا المنهال حدثه انه سمع ابا برزه قال اسم abu barza yace abu barza yace inna allaha yughnikum auna na'ashakum bil islam wa bi Allah ya wadatar da ku Allah ya tsora ku Allah ya karfafa ku da addinin musulunci da kuma muhammad sallallahu alaihi wa sallam alkitab wa sunna kenan ku ala hadathana isma'il qala hadathani malik an abdullah ibn dinar anna abdullah ibn umar kataba ila abdul ibn marwana abdullah ibn umar shine ya rubuta ya rubuta takarda zuwa abdul malik yubayi'uhu yana masa mubaya abin da ya faɗa cikin wannan wasiƙa yake, uqirru bizalika na tabbatar da haka bisam'i wa ta'a zan ji da bi zan yi biyayya akan me ala sunnatillahi wa sunnati rasulihi fi masfatu a cikin abin da zan iya kaga wanda ya san darajar rayuwarsa kenan na yi mubaya'a na da kuri'a na yadda a yi min jagoranci amma a kan sunnar Allah da manzansa saboda wannan jagoranci da aka yi maka zaka ji sanyi zaka ji zafi zaka sha wahala ba kaza ba kaza ga wahalhalu in ya zamana akan shari'ar Allah ake maka jagora akan shari'ar Allah ka yadda ka mika wuya duk wata wahala da ka sha zaka samu sakayya wajen Allah madaukakin sarki duk wani hali da ka shiga ciki Allah zai ma sakayya Allah yana jarrabar ka ne yasa kace baka yarda ai ma jagoranci baka yadda ai ma jagoranci da wata doka ba sai dokar Allah madaukakin sarki yace na tabbatar da haka zan ji da bi amma akan sunnar Allah da manzansa ba kan sunnar kaza da kaza da kaza ba ai tsallake ne aka قال أبو عبد الله فدام ها ina tara abu ina سارا آپ کو وقا هنا يغنيكم وإنما نعشكم أي وأن كلمة بكلمة أي يغنيكم أو نعشكم إن الله يكرمك إذا من بيان اللهم أجنا فيما هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم